الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشهد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به لخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله لو له أجر على اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يؤسى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أي بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadar kai cikin garin Kano a yau 28 da Al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan daya miladiya ta 2011 a wannan darasi na mako mako cikin karatun littafi mai suna alfurqan bai na auliya rahman wa auliya shaitan wallafar abu al abbasi ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala wanda kuma wannan shine darasin mu na 37 a wannan gabar ibn taimiyya yana magana akan bambanci tsakanin annabawa da waliyai kamar da yadda yake bayani akan batun cewa shi waliyi yana iya yin daidai yana iya yin kuskure duk da cewa daidai ɗinsa ta fi yawa amma dai wannan ba yana nufin baya kuskure don haka duk abin da ya zo masa na ijtihadi ko ya ɗarsa a zuciyarsa to dole ne ya bujura wannan abin da alkur'ani da sunna in ya dace da alkur'ani da sunna ya ɗauka ya aiki da shi in bai dace bai sake shi wanda ya mana misali da ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah shine sayyidina Umar duk da irin daraja da matsayi da Allah ya masa amma wannan bai hana wani lokaci ya kuskure ba sannan kuma idan ya faɗa ku ya gane kuskure yayi ya dawo ya bi daidai to haka ya kamata duk wani waliyin gaskiya ya kasance kuma haka ya kamata duk wani musulmi ya fahimci waliyi waliyi ba annabi bane akwai bambance-bambance tsakanin waliyu da annabi wasu da dama suna yi wa waliyi mu'amalar da ake wa annabi wanda duk suka yarda su a gurin su waliyi ne to suna bashi matsayi ko sun sani ko ba su sani ba a wasu lokuta irin matsayin da annabi kawai ake bawa shi tare da cewa matsayin annabta sama yake da matsayin walittaka matsayin annabta matsayi ne babba kuma wani abu ne wanda ya sha bamban da matsayi na walittaka to anan ibnu taymiya yana so ya nuna maka wani bangare na bambance-bambancen da suke tsakanin waliyi da annabi ba cewa bai yarda da waliyi ba a'a shi abin da yake faɗa ya yarda akwai waliyai na Allah kuma ya yarda akwai waliyai na shaidan ba zai yiwu ba duk wani wanda ya da'awar walittaka shikenan a sallama masa ko duk wani da aka yi masa da'awar walittaka shikenan a sallama masa a yarda cewa shi waliyin ne ko da kuwa a zahiri ga shi bai cika sharaɗan da ubangiji ya ajiye na wajen taka ba to nan ibnu taymiya bai ja ba kuma duk wani musulmi ma yana da ja akan wannan kowa ma yana da ja akan wannan ba daga mutum yayi da awar walittaka ko an masa da awar walittaka ba shine kuma ya zama waliyi din wannan ba haka bane to na farko bai yarda da wannan ba sannan kuma bai yarda a yadda ba waliyi matsayin annabi ba ko da ya tabbata waliyi ne ko da ya tabbata a zahiri da baɗini waliyi din ne to amma wannan ba shi zai sa a yi masa mu'amala irin wacce ake wa manzan Allah ba na farko ya kamata a fahimci cewa shi annabi wahayi ake yi masa ubangiji yana masa wahayi yana aiko da mala'iku wa mala'ika ya zo gurinsa ya kawo masa sako daga Allah zuwa gare shi amma wali ba a masa wahayi wali duk wani wali da ya ce ana aiko mala'ika ya kawo masa wani saƙo na shari'a yi kaza ya samu lada ko bar kaza yana da ba da kyau to wannan ƙarya yake yi kuma ba waliyin Allah bane waliyin shaidan ne saboda haka wahayinsa ba wahayi bane daga Allah wahayi ne daga shaidan wa inna shayatina la yuquna ila awliyai saboda haka shaidanu ne suka yi masa wahayi amma ba ba Allah ba to kaga wannan dole a yadda da haka a yadda da cewa shi wali ba a masa wahayi in kuma wani ya ce an masa wahayi to tun daga nan ka ja masa layi ka fahimci cewa to wannan dan jabin ne ba na gaskiya ba ne na gaske ba zai ce an masa wahayi ba mu taba jin inda sai na umar duk da matsayin da aka faɗa ya ce an mun wahayi bai taba wadar haka ba to wanda ya ce an masa wahayi to ka tattara shi ka watsar in ya ma ce wali ne ce eh na da kai wali ne amma na shaidan ba na Allah abu na biyu annabci ya ƙare daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran kuma wani annabi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين النبي لا نبي بعدي saboda haka annabi shine cika makin annabawa an fara annabta da kan annabi adam manzanci da kan annabi nuh aka kuma rufe annabta da manzanci da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sauraka manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne cika makin annabawa duk wani wanda ya zo ya yi da'awar annabci daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to dajjal ne dujal ne makaryaci zindiki ne murtaddi ne sabanin walittaka walittaka tana nan matukar dai a doron ƙasa akwai mumini mai tsoron Allah to akwai walittaka saboda walittaka za ta tike ne za ta kare ne da karewar mumine masu tsoron Allah a doron ƙasa amma in dai za a za a samu mumini mai tsoron Allah a doron ƙasa to akwai wani duk wani wanda zai bugi kirji ya shaki iska ya ce shine cika makin waliyai khatamul awliya'i to makaryaci ne yace shi ya rufe wani taka daga shi kamar yadda annabi ya rufe risala ya zama khatamul rusuli khatamul anbiya shi kuma ya ce ni ne khatamul auliya to makaryaci ne ƙarya yake sai dai idan zai fito ya yi da'awa ya ce daga kansa an daina samun mumini mai tsoron Allah in zai fito ya faɗa haka to ya faɗa ya faɗa ya ce shi shi ne ƙarshen mumini masu tsoron Allah a duniya sawa kaga kowa da zai zo baya kenan kafiri ne mara tsoron Allah to in ku har ba zan iya wannan da'awar ba ta fi karfinsa to maganar ya rufe walittaka ma fi karfinsa da haka duk wani rigima da aka yi ta yi a baya wata rigima ce marar ma'ana ta shirme wai aka yi ta rigima wannan ya ce shi ne satamul auliya wanda ya ce baka isa ba shi ni ne wanda ya fara kitsa wannan bida'ar. shine al-hakimu tirmidhi kamar da muka sha faɗa a wasu darussan mu anan <coughs> shine ya fara fito da wannan bid'ar ta rufe walittaka har ya rubuta wani littafi ya sa masa suna kitabu khatmil auliya mutumin tirmidhi da yawan nan da'awar a cikin littafin ma har ma yake hannunka mai sanda yake isharori akan cewa ai shi khatamul awliya ima ya ma dara khatamul anbiya wanda wannan ta sa malamai a zamanin sa suka yi masa hukunci da yayi ridda a guje ya fita ya bar garin saboda masu hukunci za su tsayar masa da hukuncin murtaddi saboda aka yi gudu to shi wannan alhakimu turbi zai fara fito da wannan da wannan bid'ar ibnu arabi al-hatimi al-ta'i bai fususul hikam kawai da ya ga bid'ar sai ga tayi masa kawai sai ya saba yaba sai ce to khatamul awliya sai ya yi da'awar khatamul ga kansa yace shine khatamul awliya kuma ba wanda isa ya ƙara kiran kansa waliyi bayansa ya rufe to wasu wanda suka zo suka yi da'awar katawul anbiya wilaya din a bayansa da suka ga sa sai suka ja da shi suka ce bai isa ba wani ma ya zo ce shi ne a nan ma a senegal ai wani ya littafi ko kun kun san littafin an fara abu jiya ko to shi kenan to kaga duk wannan rigima ba ta da ma'ana wacce wani ta kace kuke rigima akan aribe ba maganar aribe wato wilaya tunda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna inda an yadda wannan ayar tana bayanin su wane ne waliyai to dole ne a yadda duk mumini mai tsoron Allah wali. saboda haka in an ce babu wani an rufe maganar walittaka an samu khatamul auliya to wannan ayar wato wato babu kenan wani mumini mai tsoron Allah a duniya kenan daga kan shi wannan mai da'awar an rufe duk wani wanda zai zo ba mumini bane ba mai tsoron Allah bane to kaga wannan ma zai nuna maka bambanci tsakanin nubuwa da wilaya to su da suke so su daidaita nubuwa da wilaya ko ma su fifita wilaya akan nubuwa sai suka kirkiro khatmul wilayati kamar yadda ake da khatmul nubuwati dan suna so su sa su kunnan doki ko ma su su tura wilayar gaba kamar yadda zamu gani a nan gaba ibnu taymiya zai zai fado wannan maganar abu na uku shi annabi dole ne a yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni da shi dole ne a gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar sauraka babu wata magana ko wani umarni da manzo sallallahu alaihi wasallam zai bayar wanda zai zama ba wajibi a masa da'a sai dai idan daman abin a hukunce ba wajibi bane amma in dai umarni na wajibi dole a yi masa da'a kai wanda kuma ya saba masa ya saba wa Allah sannan dole ne a gaskata shi cikin duk labaran da zai bayar kowane irin labari zai baka dole ka yadda haka yake idan annabi ya kira mutum ya ce iyayenka in wuta ne dole yadda ba zai ce kai ya rasulullahi ni dai ni dai gaskiya komai dai zan yadda amma dai gaskiya wannan magana ya lallai ta yi nauyi a'a dole yadda saboda haka kaga anan sun sha bamban da wali wali ba wajibi bane duk abin da ya faɗa a bi umarninsa a ciki ba wajibi bane kuma a gaskata shi kan duk abin da zai faɗa zai iya faɗar daidai zai iya kuskure da haka duk abin da zai zo da shi dole ne a bijirar da shi ga alkur'ani da sunna in ya dace da alkur'ani da sunna fa bi hawa ni'mat in ya saba to a tattara a bar masa kayansa idan mai ijtihadi ne ubangiji madaukakin sarki ya bashi ladansa ɗaya na ijtihadi kuma a gafarta masa kuskurensa kai ma ka roƙa masa gafara idan kuma mai ganganci ne to shi da gangancinsa ba ruwanka amma ba tilas kai masa da'a ba kamar yadda ake wa manzon Allah da'a manzo shi da'a ake masa ma arsalna min rasulin illa li yuqa bi iznillah babu wani manzo face dan yi masa da'a Allah ya kushi kaga anan ma akwai shabanban tsakanin wali da annabi haka nan shi annabi mu'ayyadun ne bil ayati ko ka ce bil mu'jizati kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da Allah ya taba aikowa face ya bashi wata mu'jiza wanda a bisa dalilin ta mutane suka yi imani yace ni ko mu'ujiza da Allah ya bani shine wannan alqur'ani wanda kuma nake fatan in fi kowa mabiya a duniya sauraka babu wani annabi face Allah ya bashi min al-ayati ma amana ala mislihi al-bashar saboda haka shi annabi ana bashi mu'jiza shi kuma wali sai dai ubangiji ya hada shi da karama ubangiji yana hada waliyi da karama bambanci tsakanin mu'jiza da karama mun taɓa faɗa a da ke karatun wasu kamar rariya ne su ana musu yana tsiyayewa amma mun faɗi mai karama mai walittaka mai abin nan mu'jiza mu'jiza da take da da'awa ta annabci wanda yake samun mu'jiza shine wanda ya da'awar annabci amma shi wali ba da'awar annabci yake ba saboda haka shi ake masa kara ake cewa abinda aka bashi na khariqul ada karama ne dan da ita karama dole ta zama kuma khariq ce lil ada haka wanda mu'jiza dole ta zama khariqun ce lil ada wato ta saba wa abinda kai ka saba gani ko ka saba abin nan fahimta sannan ita karama ita mu'jiza tana kasancewa galiban tare da tahaddi tare da tahaddi karama ba lalle bane da tahaddi amma ita din ma takan hadu da tahaddi amma ba lalle bane tahaddi shine kalubale ya nuna musu wani abu wanda a dalilin za su yi imani sannan ita mu'jiza kafin ta zama mu'jiza dole ne ta kasta yi daidai da abin da mutumin ya yi da'awa idan mutum ya yi da'awar annabci aka aka tambaye shi me da me me hujjar ka ta ta kai annabi ne yace kun ga wannan ruwan mai sanyi zan iya roƙon Allah ya zama ruwan tafasashen ruwa to in annabi ne ya roƙi Allah zai zama tafasashen ruwa amma da ya yi da'awar cewa zai roƙi Allah zama tafasashen ruwa sai zama kankara kaga wannan an karyata shi ne ba an karfafa shi ba saboda dole ne ta tafi tare da abin nan dole ne ta tafi tare da daidai da abin da kai da'awa sannan abu na biyar ita annabci zaɓi ne daga Allah annabi zaɓin Allah ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas haka shi annabi zaɓo shi ake babu wani abin da zaka ce zaka yi dan ka zama annabi kuma tarihin annabawa duka ba wai fafutuka suka rika yi ba da faɗi tashi dan su zama annabawa ba wani matsayi bane da ake cewa kowa ya zo ya takara saboda haka wanda ya ci takara shi ne annabi kowace kai ta wata ibada kai ta wata ibada in kai wata ibada ka zama annabi a shi annabi zaɓi ne daga Allah sai zaɓo wanda ya so sai ba shi annabta shi ya yasa quraishawa suka rika cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون da suka ce dan menene ba za a saukar da alkur'anin ga wani babban mutum ba ko a maka ko a da'ifa dan me sai wannan baraya wanda muke ganin ba shi da wani gata amma ga masu kuɗi ga masu mulki dan me ba za a saukar musu da alkur'anin ba ko a da'ifa ko a saukar a nan makka a samu wani babban mutum da ake jin tsoronsa ko ake kwaɗayin kuɗinsa ko ake tsoron jama'arsa ko mulkinsa a bashi ƙur'anin mana Allah ce su suke raba rahamar Allah din su ne suke raba ta ubangiji ce mu muka raba musu abin rayuwarsu rayuwarsu ta nan muka raba musu muka ba mu wannan da yawa muka ba mu wannan kaɗan wannan ba ba shi ko kaɗan ɗin ba muka ba mu wannan lafiya muka bar wannan mara lafiya muka ba mu wannan yaya muka wannan muka bashi ba karara mu muka yi wannan raba raba ba su suka yi ba to dan menene wajen annabci kuma za su ce su za su su za su zabo wanda za a ba annabci ai Allah ba bukata wani delegate su ku zabo mu saboda haka annabci ba a samun shi ta hanyar kokari ko ka yi ta mutu wajen ibada ya yi ta mutu wajen bautar Allah sai ya zama annabi ba za ka taɓa jin wani annabi da za a baka tarihinsa a ce ai ibada ya yi ta yi ba dare ba rana sannan ya zama annabi ba a'a haka Allah ya ga dama ya zaɓe shi ya ba shi annabta saɓanin walittaka walittaka kowa ya zage rantsi sai ya zama wani. ko ba haka bane ita walittaka ka dage in kana so ka zama waliyi babba za ka zama da mu ba mu yadda an rufe ba ko ba a buɗe take kowa na iya shiga wannan takarar babu wani ka zo kawai ka yi banga-banga a cikin harkar ka ce kai ka rufe ba wanda ya isa saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisul kursi da ya rawaito daga ubangiji yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه كما wannan magana ce ta ba za ka gushe ba kana ta bautar Allah har sai Allah ya soka in ya soka sai baka wannan matsayin ashe kaga yawan bautar Allah zai sa ka zama waliyi to da kana kusantar ubangiji da abin da yake so shi ma zai soka قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أي wannan shine walittakar akwai wani abu bayan wannan wannan shine karshen walittakar Allah ya ce ina son ka to ya ce ga abin da zaka iya soka amma ya ce in kuna son ku zama annabawa ga abinda za ku yi sai ku zama annabawa to kaga anan ma sun yi hannun riga sannan ita annabta ba ta kasancewa sai cikin mazaje babu annabiya wa ba arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi saboda haka Allah bai aiko wani ba face mazaji saboda haka annabta tana kasancewa fir rijali ne domin wani aiki ne da yana da nauyi kwarai da gaske wanda Allah ke cewa annabi inna sanulqi alayka qawlan thaqilan aiki ne mai nauyin gaske to ramar ubangiji madaukin sarki ta yalwata don haka ba zai dora wa mata bisa irin halittar da aka yi musu ba aikin da ba za su iya sai ake zaɓo mazaje namiji zai shiga ko ina ya yi tafiya ko ina ya je yaƙi ya yi jagorancin yaƙi ya yi limanci amma mace ba sai wannan ba saboda haka sai ba a ɗauki annabta an bawa mace ba sai aka bawa namiji amma wani taka fa wani taka sai namiji wani taka ba sai namiji ba kowa ya shiga takara zai iya cin wannan walitaka namiji ne ko mace ce tsoho ne ko tsohuwa kowa zai iya shiga wannan takarar ya shiga mai kuɗi ko marar kuɗi wadaci wadata mai mulki marar mulki kowace irin sana'a kake kamar da muka faɗa dai a baya kowane irin jinsi kai a cikin aljanu ma akwai waliyai amma a cikin aljanu akwai ja in ja ta malamai akwai manzanni a cikin aljanu ko babu wanda magana mafi karfi cewa manzanni suna zuwa ne a cikin mutane saboda haka kaga nan an samu bambanci tsakanin wali da annabi ita walittaka tana iya kasancewa cikin kowane jinsi na mutane har ma cikin jinsin aljanu amma ita shi annabci ba ya kasancewa sai a cikin jinsi na mazaje. sannan abu na bakwai su annabawa wajibi ne kai imani da su duka in ka karyata ɗaya ka karyata duka in ka karyata ɗaya ka karyata duka kamar da alaka ta kazzaba tawbu nuhi al-mursalin kazzaba ta'adul al-mursalin kazzaba samud al-mursalin kowane kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'umman da Allah ya faɗa annabinsu kawai suka karyata mutanen nuhu annabi nuhu sun karyata Allah ce sun karyata manzanni adawa annabi hud suka karyata Allah ce sun karyata manzanni saboda annabi salih suka karyata Allah ce sun karyata manzanni saboda karyata wannan annabi guda ɗaya daidai yake da karyata dukkan annabawa shi yasa yahuda da suka karyata annabi isa da adam ba sallallahu sun kamar sun karyata dukkan annabawa ne haka nan a kiristoci da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama duk da sun yarda da sauran annabawan da suka gabace shi to kamar sun karyata dukkan annaba ne don haka wanda ya karyata annabi kwaya daya manzo kwaya daya to ya kafirta amma yanzu dan na karyata wani wali guda ɗaya sai a ce mun kafiri dan mutum ya ce shi bai yarda da wali ba wani sai zama kafiri a ba zai kafirta shi illa iyaka dai a ce in dai ka fahimci waliyin ne to sabo ne laifi ne laifi ne ka nuna kamarka da shi ko ka nuna baka san shi saboda wancan hadisi man adali waliyan amma ba za ka ce masa kafiri ba kuma ba za ka ce tun da ya karyata ɗaya ba duka ba ya karyata to kaga anan ma sun sha bamban sannan abu na takwas annabi yana iya samun wata khususiya ubangiji ya keɓe shi da wani abu a ce wannan na annabi ne kawai shi kada ya fi yadda ya yi kai in kai kai laifi shi in yayi daidai yayi kamar da Allah ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da auren mata sama da hudu kaga wannan khasiyya ce tashi annabi ya Allah ya keɓance shi da halaccin yayi misali yayi tazarcen azumi maimakon lokacin da aka ba rana ta faɗi ake shan ruwa shi ya dake kawai ya ci gaba da azumi kai kuma aka hana ka annabi ya hana mutane su yi misali duk da shi yana yi kaga wannan khususiyya ce to shi annabi yakan iya samun khususiyya wani abu ubangiji ya keɓance shi da wani hukunci saboda wani matsayi da yake da shi na musamman amma akwai wani khususiyya ga wali da kai da wali duk karkashin inuwa ɗaya kuke inuwar alkur'ani da sunna abin da ya zama wajibi akan ka wajibi ne akan waliyin abin da ya zama haramun a kansa wa a kanka shi ma haramun ne a kansa sau haka da waliyin da wanda ba ba waliyin ba duk a ƙarƙashin inuwa ɗaya suke babu wani wanda zai ce shi waliyi ne an masa hususiya ya rika taɓar gaza kai da wasu abubuwa wani ba waliyi bane ko mu ce ba waliyin Allah bane su haza yana duk bambance bambance ne da ke tsakanin waliyi da annabi akwai wani abin ja a cikin waɗannan abubuwa babu kowa ya sallama da wannan to ya za a kuma zo a rika gwa masu ana haɗe su ana cakuɗa takardu har kawai a ɗauki wani saboda an yadda waliyi ne sai a ba shi matsayin annabi har ma wasu a rika ba su matsayin Allah amma wuce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har akai ka matsayin Allah madaukakin sarki a rika ganin zai bayar zai hana zai sanya cuta zai warkar zai ji ka duk inda kake zai ka da a inda kake to kaga nan babu shakka an shiga wani wato wani fage na kafirci mai faɗin gaske to a nan ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa qad ittafaqa salaful umma magabatan wannan al'umma duka sun yi ittifaki wa immatuha da limaman wannan al'umma ala anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulullah kowa a cikin wannan al'umma ana iya ɗaukan sa ana iya bar masa wata a ɗan wata a bar wata in ba manzan Allah ba shi dole duk abin da ya faɗa ka yadda gaskiya ne ko da son zuciya zai hana kai aiki da abin amma dai kakka kuskura ka karyata kakka kuskura ka ja da wannan to za ka yi asarar imaninka kowane ne a iya cewa a nan ana tare da shi a nan mun saba saboda haka imamu shafi'i zai iya cewa na saba da maliku a wannan mas'ala duk da albajirin maliku ne ba za a ce yaya za ka saba da maliku ba ko imam ahmad ibn hanbal ya ce na saba wa shafi'i a wannan mas'ala duk da cewa albajirin shafi'i ne ko ibn al-qasim dan qasim rahman ibn al-qasim duk da almajirin maliku ne ya ce a mas'ala kaza ni ga ra'ayina ga fahimta ta amma bai halatta ba a ce ga abin da manzo Allah ya ce wani ya ce ni na saba ga ra'ayina ga fahimtata ko da sahabi ne ba zai faɗi wannan ba shi yasa sayyidina eh, Abdullahi dan Abbas yake cewa yushiku an tunazzala alaikum hijaratun min as-sama aqulu qala rasulullah wa taquluna qala abubakar wa umar yace saura iris ai muku ruwan duwatsu daga sama ya zan ce manzan Allah ya ce ku ci abubakar da umar to akwai gaba da abubakar da umar to ko su ba za a gwara magana sun ta manzan Allah ba ko su ba za ka gwara maganar manzan Allah da tasu to kuma nawa ne ne kuma daga baya za a ce ga abin da manzan Allah ya ce ka ce kuma wane ga abin da ya faɗa to shi ne wannan imam malik shi ke faɗa wannan yake cewa kullu insanin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr mun san darussan sai na bada su ne a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam darussan sai na yin su a masallacin manzo ba kabarin manzo Allah yana bayan sa sai ce to duk wani mutum yana iya magana a ɗauka kuma yana iya wata maganar a bari in ba mai wannan kabarin ba sai nuna kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan ɗaya ne daga cikin bambance bambance da ke tsakanin wali da annabi wa hada min al furuqi bayna al anbiya wa ghairi wannan yana daga cikin bambance bambancen da ke tsakanin annabawa da waɗanda ba annabawa ba wanda muka lissafa muku wasu daga ciki fa innal anbiya'a صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان إيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل su annabawa Allah ya ƙara musu tsira da aminci wajibi ne a yi imani da duk abin da suka ba da labarinsa daga Allah mai girma da buwaya wata jibo ta'atuhum fi ma ya'muru na sannan wajibi ne a yi musu da'a cikin duk abin da suke umarni da shi bi khilafil awliyai sabanin waliyai fa innahum la tajibu ta'atuhum fi kulli ma ya'muru bihi ba wajibi bane a yi musu da'a cikin duk abin da suke umarni da shi walal imanu bi jami'i ma yukhbiruna bi kuma ba wajibi bane a yi imani da duk abin da suka labarta bal a yadda za a yi yu'radu amruhum wa khabaruhum ala alkitabi was sunnah za a bujuro da umarninsu ko labarinsu akan alkur'ani da sunna فما وافق sunnata والسنة وجب قبوله abin da ya dace da alkur'ani da sunna wajibi a karbe shi saboda me saboda ya dace da alkur'ani da sunna wa ma khalafa alkitaba was sunnata kana mardudan abinda duk ya sabawa alkur'ani da sunna to ya kasance abin mayarwa ne wa in kana sahibuhu min awliya illa ko da kuwa mai wannan maganar yana daga cikin waliyan Allah wa kana mujtahidan ma'zuran ko da kuwa ya yi ijtihadi yana da uzuri fi ma qalahu lahu ajrun ala ijtihadi cikin abin da ya faɗa har ma yana da lada akan ijtihadin sa ko da kuwa haka abin yake za a mayar masa da magana ba ce to tunda da ya yi ijtihadi ba ai ba komai a ɗauka a'a a ijtihadi akwai daidai akwai kuskure kalmar ijtihadi ba tana nuna duk abin da ya bullo ta karkashin ta mai daidai bane ana samun daidai ana samun kuskure shi yasa annabi ce idan ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajr kaga anan duk abubuwan biyu annabi ya kira su ijtihadi da dacewar da kuskura duk ya kira su ijtihadi ashe kenan ba wai kawai dan sunan sunansa mujtahidi ba shikenan sai a sallama masa cikin duk abin da ya faɗa lakinnahu idza khalafa alkitaba was sunnah kana mukhti'an sai dai idan ya saba alqur'ani da sunna to ya zama kuskure wa kana min alkhata'i kuma wannan kuskuren yana daga cikin kuskuren da ake yi wa mutum gafara a kansa idan kana sa'ibuhu qad ittaqallaha mastata'a idan mai wannan kuskuren yayi iya bakin ƙoƙarinsa wajen jin tsoron Allah wato abin da ake so yayin da za ka yi ijtihadi in kai ahalin ijtihadin ne to ka yi bazulul wus'i ka yi iya bakin ƙoƙarinka wajen bin diddigin dalilai da kalailaice su da bincikensu da tace su da nazari a kansu kafin ka yanke hukunci matsala ce ta zo wacce ba ka da wani nassi a kanta da ka sani ƙarara? daga Allah ko manzansa za ka yi iya bakin ishtihadin kare wajen binciko dalilan da za su baka haske wajen yin hukunci akan wannan mas'ala to abinda ake so ga mujtahidi shine yayi iya bakin kokarinsa wajen bin diddigin wannan dalilai kada kawai daga an je wa masa tambaya duk da cewa a lokacin ba shi da wani faffaɗan bincike ba shi da wani dogon nazari akan mas'alan kawai ya dubi jama'ar da suke gabansa ya rena musu hankali kawai ya kada su ai kawai ai kaza mana a sai ya yi bazuru juhudi a wannan mas'ala tana buƙatar sake nazari dala ba da lokaci ta yiwu a cikin awa ɗaya ubangiji maɗauki sarki masa fatahin da zai gano abin da yake daidai ko ya kusanci daidai a wannan matsalar ta yiwu ba zai yiwu ba sai ya yi ne ta yiwu a cikin sati ɗaya ta yiwu a wata ɗaya ta yiwu abin ya ɗauke shekara ta yiwu ya ɗauke shekaru haka ba sharaɗi ne don ka tambaye ni yanzu ka ce bayan minti biyar malam bugo maka wani zai maka tambaya ka ce ina buƙatar zan sake duba matsalar nan sai ce to bayan minti biyar in bugo sai ka je wani kalkuleta za ka danna bayan minti biyar in bugo ta yiwu minti biyar wani abin ya zo masa nan da ne ya gano ansa ta yiwu kuma ya ce maka a ka bari sai bayan sati daya ka sake bugowa ta yiwu bayan sati daya ka sake bugowa ce da Allah ka ƙara ɗaga mun kafa abin nan dai har yanzu ne abin na kasa gane kansa alƙarafi militar littafin alfuruk anwa'ul buruk fi anwa'il furuk yi shekara takwas ya zauna yana bincike akan bambanci tsakanin shahada da riwaya me shahada me riwaya ce ya tambaya ya yi waye ya yi waye sai da shekara takwas sannan ya samu littafin usulul fiqh na aljuwaini ce a ciki ne ya ga abin da ya warkar da shi shekara takwas kaga idan almajiransa suna bin diddiginsa akan ya ba su ansa to dole su haƙura su shekara takwas ɗin to amma abu yanzu malam abin yadda aka ɗauke shi kamar shan coca cola nan sai ka ji abin yana da hatsari shi yasa duk a cikin sha'ani na na ilimi fatawa ta fi komai hatsari ta fi komai hatsari yanzu zan iya zuwa in yi darasi hankali na kwanci saboda kafin in darasin na san me zan karanta muku na san duk maganganu da ke gabana amma fatawa wannan tana da matsala kama galibi mun fi ɗaukan fatawar ta fi sauki sai mutum ya ce ban yi nazari ba amma a yi fatawa fatawar ta fi hatsari kawai dai bambanci shi littafi ba za ka tsallake ba fatawa kuma nan take aka kawo maka abin da baka sani ba in mutum mai tsoron Allah ne sai ce a wannan sai na yi to shine nan nan saukin yake wataƙila wannan yake sa muke dan sakin jiki sai mu ce ba amma ai tambaya saboda zaka iya zaka iya tsallakewa shi karatu ba zai yi in zo muku in ce jama'a shafi na 71 ina gaba tsallake shi a kwana biyu in ce shafi na 100 din nan mu tsallake shi a to wannan amma ita fatawa zaka iya kawo in ce la'azi to wannan maki gare ni in ana ba da maki ashirin to za a ba ni goma na ci rabin ansar daga la'adiri din nan to wani kuma sai rena la'adiri din kuma la'adiri tana ƙara girman malami tana ƙara girman malami su ce maka ce wannan ban gaskiya ban ba zan iya an samu ka wannan ba Ku ban san wannan ba wannan eh, ga mai wayo zaki to zai fahimci cewa wannan malamin ba haka kawai yake a rigizo ba wannan malamin ba da arabta ba ne yana bin abubuwansa a hankali amma duk wanda za ga da kaje ho ya cafe da kaje ho ya cafe kamar gola to a gaskiya da matsala a gaskiya da matsala wata rana za a jeho masa dutse faffasa masa baki shi ya sa tarjamar mukatil mukatil ibn suleiman ana tuhumarsa da cika baki tuni ne cika baki yana tuhumarsa da wannan sai zai zauna sai ce ku yi min tambaya daga abin da yake al'arshi zuwa ƙasa ma bainal العرش ila al-ardi a tambaye zan ansa wani ya ce masa hanjin tururuwa nawa ne tururuwa yawon haƙi ka samu wani shaidanin ya ce ya sani wallahi maka bayani ya ce in baka yi je ka duba ku kirga eh. to irin wannan cika bakin akwai wani wanda ake tuhuma da irin wannan cika bakin komai aka tambaye zai bada ansa musamman a lugar larabci duk kalmar da ka kawo sai ta bai shiga a ma'anarta a larabci sai wasu da suka fahimci kai mutumin nan fa kawai jirga sai ke kawai sai suka ce kirkiri kalma mu tabbatar babu ita a dictionarin larabawa duka mu je mu gaya masa mu ji me ce kawai sai suka zauna sai suka kirkiri wata kalma wai ta khumfushar khumfushar suka zo suka ce menene khumfushar ya ce khumfushar wani tsoro ne da yake fitowa a yaman ya ce idan ana son dabba a tsayar da nonanta sai a bata ta ci wato dai ba ya ma san har ma da amfani da ta aka bata ta ci to za ta nonan nata zai zai tsaya ya ce har ma wani mawaki yana cewa yace wani mawaƙi ma na larabawa ya wake shi wannan tsiro tsiro yana cewa laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqada al-halib al-khunf shari yace yace bayan wannan ma kuma ai ya zo a hadisin manzo Allah sai suka ce da kasa suka ce da shi dakata ka yi wa yaman karya ka yi wa mawaƙi karya to ba za ka yi maza Allah karya ba to irin waɗannan an yi ta su irin wannan kumfushariyu na ɗin wanda kawai za su rika yankar abubuwa suna shaci faɗi suna ta faɗa wanda sai ka kama rediyo a nan ne za ka yi rika jin yuna ba iyaka wani an tambaye shi akwai hadisi cikin wannan kunkushari ba wai a rediyo ba magarba ana mata kasaru daula ne magarba kasaru magarba ana mata kasaru yace akwai hadisi da ya ce a yi wa kasaru aka ce a ina za a same shi yace za a same shi a cikin littafin firdaus al-akbar na abul abul samarkandi ce littafin abul faisal samarkandi ya ce eh, aka ɗauko littafin aka ce budo hadisin ya karɓa ya karɓa ya ce to ai wannan ku karamin ne ya shigo kasar nan babban bai shigo kasar nan kuma hadisi yana cikin babban to mai fatawa dole ya ji tsoron Allah kuma ya yarda akwai sanda za a tambaye shi ya ji bai sani ba to in bai sani zai ce bai sani ba in zai yi ijtihadi kuma ba haka kawai ya burin kuma ya ce ijtihadi ba dole ne ya tsaya ya ba da iya bakin kokarinsa shi yasa nan mala yace idza kana sahibu ka ittaqa Allah masafa fa inna Allah ta'ala ya qulu domin Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah kai dai iyawa to in ya in ya bazu da lusi kadari ma yasati to in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure wannan wahalar da ya sha ba za ta fa banza mu ubangiji zai bashi lada daya wa hadha tafsiru qawlihi ta'ala wannan shine fassarar fadar Allah da yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku waɗanda suka imani ku ji tsoron Allah da cancanta a ji tsoronsa to wani ayar wasu malamai su suka ce wai ayar an yi naskinta wato an shafe ta ayar da take cikin ta tagamun din can masu fatun. ta shafe ayar da take cikin suratul ali Ibrahim ya yi ladina amanu la ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih suka ce ba zai yiwu a ji tsoron Allah cancanta tsoronsa ba shi sa sai ubangiji ya sauƙaƙa ya ce to ku ji tsoron Allah daidai iyawa akwai asar na abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin musadraf na hakim yana cikin musannaf na ibnu abi shayba yana cikin tafsirin tabari yana cikin hilyat abi nu'aib yana cikin littafin al-jahl na ibnu mubarak da sauran littafai na sunna daban-daban abdullahi dan abbas wa ghayruhu da waninsa waninsa kamar ikrima shi ba ruwaito magana daga wajensa yana ta haqqa tuqatihi cancanta tsoron Allah an yuta a fala yusa a yi masa ɗa'a kada a saba masa wa an yuzkara fala yunsa a tuna shi kada a manta da shi wa an yushkara fala yukfar a gode masa kada a masa butulci to ne jin tsoron Allah cancanta tsoronsa to maganar cewa an shafe wannan ayar da waccan ayar ba haka bane a wajen da dama daga cikin malamai suna ga duk ayoyin suna nan kuma ayar suratu tagabun tana fassara ayar suratu ali Ibrahim, ba shafe shi tai ba bayanin ta ta kare yi hatta tuqatihi din nan cancanta tsoronsa shine masafatun din sauraka bayani aka yi cancanta tsoronsa shine iya abin da zaka iya yi shine cancanta tsoron nasa ba haka kaga ba shafe ta kai ba a ta ƙara fito da bayanin ma'anarta ne to wani lokaci magabata suka yi itlaqin nasakh alal bayan su an yi bayani sai su kira shi nasakh kalmar nasakh sukan yi amfani da ita wajen kalmar albayan to wanda suka zo daga baya wataƙila ba su fahimci wannan salo na maganar su ba na yaran su ba sai su ɗauka duk inda suka ga nas tana nufin izalatul hukum wa ibdalu ghairihi wa ibdalu bi ghairi wato a kusar da hukunci wa ibdalu bihi ghairahu a kawo wani sabanin sa to wannan kuskure ne wajen fahimta saboda haka ayar da take cikin suratul tagabun tana fassara ayar da take cikin suratu ali imran shi yasa ibnu taymiya yace wa hadha tafsiru qawlihi an gani ko dan ya hada maka su ya kawar maka da waccan fahimtar da take cewa ayar suratu ali imran an shafe ta kuma da an shafe ta annaba zai bayar da ita mabudin hudubobinsa ba sannan zai hudubobi yakan bude da waɗannan ayoyi ayyuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatihi inda an shafe ta ya zai rika umarni da abin da an riga an shafe shi shi da yace ai bi hasabi istita'atikum wato abin da ake nufi da haqqa tuqatihi shine gwargwadon iyawarku fa inna Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha ubangiji baya kallafa wa sai abinda za iya yi sai abinda yake daidai da ɗaukanta. kama qala ta'ala kamar da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya kallafa wa rai sai abinda za iya laha ma kasabat wa alaiha kasabat abinda ta tsoruta na ayyukan lada nata ne abinda ta yi na laifuka kuma yara kanta haka nan ubangiji yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai ba ma kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya ɗauka ulaika ashabul jannati waɗannan su ne 'yan aljanna hum fiha khaliduna su masu zama ne dindindin a cikin aljanna ta'ala haka nan ubangiji ce wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha ku cika ma'auni awo wal mizana da skeli wato ku cika ma'auni na mudu da wal mizana da na skeli bil qist da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma kallafa ba wata rai sai abin da za ta iya saboda ka duk shari'a ka kaf babu wani abin da aka kallafa wa bawa wanda ya fi karfinsa duk kuma abin da ya fita daga istiba'ar bawa to shari'a bata dora masa wannan ka'ida ce da tana shiga dukkan wani babi na shari'a wacce aya fattaqullaha masata'tum kaida ce da dukkan wani babi na shari'a ta shige shi dukkan wani abin da ya fita daga istita'al mukallaf ba za ka iya yin shi ba to shari'a ta sauke maka shi shi yasa ka ce kai sallah a tsaye in za ka iya ba za ka iya ba ka yi a zaune ba za ka iya ba ka yi a cikin saboda haka da ba za ka iya tsayuwa ba sai aka sare maka da tsayuwar ba za a ce ko ta yaya sai ka tsaya ba a ce ku tsayar da shi kawai wannan magana haka take a tsaye ake so to a tsaya ba magana a <laughs> ba za ka iya ba zaunan a zaunan ba ba za ka iya ba doron bayan kai na kwanta sauraka ta shiga kowane irin abin nan ka duba azumi kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga nan an ka samu karangun ba ka da lafiya daga cikin salaf ko in yaji dan yatsar da ya fara ciwo sai ya azumi Allah ta man wannan ne ne kala maganar cewa wai sai ka je asibiti likita ya auna za ka yi azumi ko ba za ka yi azumi sannan ka aje wannan duk ba gaskiya a ciki duk abin da sunan shi mara ubangiji ya halatta maka ka aje ai ba shi kace sauraka zaka ka san zaka biya ai sauraka in ka ga za ka aje ka aje kana da uzuri kaman kana minkum maridan ba a ce maradan shadidan ba <laughs> eh. wanda duk ba shi da lafiya da ka ji dan yatsan kai na ma ciwo yana ma gaigayi ba ka da lafiya kawai dai ka sani fa'iddatun min ayyamin ukhra ka ci bashi sai ka biya za ka biya su a wasu ranaku kamar yadda in matafi ne kai ba a matsa maka ba kana iya ajiyewa za ka tashi daga nan za ka yi tafiya aka je jigawa dutse kaga dai awa ɗaya da rabi ta kai ka tafiya ce safar ne saboda in ka ga dama ka aje azumi kawai dai ka sani fa idda tun min ayyamin uka saboda ka kai da matarka za ku biya tare yadda za ta biya ta sha saboda tana haila kai ba ka sha saboda za ka tafi jigawa sai kusa rana ku biya da haka kaga anan duk abin da sunan shi safar ya shiga in kaga za ka iya yi ba za ka cutu ba inda shari'a ta ja kunne mutumin da zai yi azumi a halin tafiya tare da zai wahala zai galabaita to shari'a ta hana shi shine ma'anar laysa min albirri siyamu fi safar hadisi ne ce laysa min albirri siyamu fi safar malamai sun ce wannan hadisi ana dora shi ne akan mutumin da zai wahala domin annabi ya faɗe shi ne yayin da aka ga masa ga wani can ya galabe ta a halin tafiya ya aje azumin sa annabi ce to laysa min birr siyam fi sahar amma sahabbai suna tafiya wani yana azumi wani baya azumi mai azumi baya aibanta mara azumi mara azumi baya aibanta mai azumi sai aka fahimci kenan shan azumi a halin tafiya ba wajibi bane amma idan mutum zai wahala tafiyar za ta wahalar da shi to kuma baya daga cikin aikin alkhairi baya cikin kyautayi ya ci gaba da azumi alhali yana shan wahala sauraka a dukkan babubbukan shari'a abinda duk ya fita daga makdurul insan baya cikin abinda dan adam zai iya to shari'a ta sarayen masa da shi ko ta ɗauke masa shi zuwa lokacin da zai iya wannan shi ne ita ce ka'ida haka wanda zai ce sai ka ɗauki dalaba gammo a kowane yanayi cikin kowane hali to wannan bai san shari'a ba shi yasa annabi yake cewa masu wa'azi idan sun ja tura su kamar su mu'az ibn jabal sabu abu musa al-ash'ari yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru yassiru wa la tu'assiru ku sassauta kada ku tsananta domin babu usur babu usur a cikin shari'a babu tsanani babu haraj a cikin shari'a babu matsantawa in ka ga mutum yana matsantawa kansa yayi abin da shari'a ma ta saman masa rangwame to wata uba ce Allah yake so ya masa saboda akwai wasu sunnoni da yake saba abin da ibn taymiya yake faɗa yake cewa a lokacin banu isra'il a lokacin banu isra'il idan suka saba wa Allah sai haramta musu wasu abubuwa da da halal ne wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi an sabilillahi saboda zaluncin su ubangiji ya haramta musu da dama daga cikin abubuwan da suke halal to wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi kuma babu maganar a zo a haramta wani abin da da halal ne ko a halatta abin da da haram ne amma za a iya samun at kauni al-qadari at ya tafi daga wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam da cika wannan addini babu tahrimul shar'i amma akwai at kadari qadari wata kaddara ta hau kanka ka rika haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka kai ta shan wahala a sanyin nan kaya alwala ka sa safarka a sanyin nan kun sanyi duk masu bin sunna suna shafa kai ka ci kai bai da wannan fatawar ba ka bude ka sai ka wanki to ka ga wannan taharim ne kadari kaddara ce ta hau kanka ka take wahala saboda ka kauce mota sunna ko ayi tafiya kai ta cika sallah yan uwanka suna ta yin kasaransu suna baccin su abin su kai kana ta cikawa ibnu taymiya ce to za a iya samarwa al'umma irin wani at-tahrimul qadari saboda saba wasu su kuma ga sunna banu isra'ila saboda sabawar su da annabawan su da yin abin da Allah ya hana su da zalunci su ubangiji ya haramta musu tahrim shar'i wannan al'umma babu tahrim shari'a ba za a samu tahrim kadari kadari mutum shi zai jawo kansa kaddar ta hau kansa amma a shari'ance babu kulfa babu matsatsi babu tsanantawa shi yasa ibnu taymiya ya ja da malaman da suke ta'arifin al-hukm shar'i da shi ilzamu ma fihi mashaqqa in kana karanta littafin usulul fiqh za ga in suka zo usulul fiqh in suka zo magana ta'arifin me al-hukm shar'i sai su ce ilzamu ma fi al-hukm shar'i at-taklifi sai su ce ilzamu ma fihi mashaqqa lilanta ma mutum abin da yake da wahala ibnu taymiya ce gaskiya shi kansa wannan a taklifi din ya saba nan sussukan alkur'ani ba inda aka yi amfani da kalmar taklif sai mahallin korewa ba mahallin isbat ba kamar yadda ya kawo waɗannan ayu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha sai a gurin korewa ubangiji ya kawo magana taklifi amma ba wajen isbati ba yace saboda haka akwai wani wani wani wani hannunka mai ko dan nuni zuwa ga ra'ayin mu'tazilawa dan su ra'ayin mu'tazila suna cewa Allah yana baka lada ne akan aiki saboda wahalar da ka sha wato wahalar da ya wahalar da kai shi yasa baka lada wannan kaida ce ta mu'tazila ba kaida ce ta ahlus sunna ba kaida ta ahlus sunna ibada sauki ne da ita wa ja'ala alaikum fid din in haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra haka duk abin da yake da tsanani ubangiji baya son ku da shi dan ce inna hadha ad-din yusrun ولن يشاد هذا الدين أح هذا الدين أحد إلا غلبه addinin nan sauki gare shi ba wanda zai matsa wa kansa zai ja da wannan addini ya matsa wa kansa face addinin ya rinjaye shi saboda haka ne anan ibnu taymiya yake cewa duk sanda mutum yayi bazlul wus'i wajen ya gano hukunci iya abin da zai iya kenan ya gano hukuncin amma bisa kuskure to wannan ubangiji baya kama shi da wannan to da a ce mu ma yan adam za mu yi wa juna mu irin wannan ta'amuli to da an yi wa juna yafiya ga ba kullacin juna ba mutumin da kasancewa ba da ganganci yayi maka abu ba ko mun girman laifin sai ka yafe masa malamin da ka san yana batun kokarin sa wajen gaya maka abin da yake sunna ran da wani ijtihadin sai ya ja shi yayi wani kuskure to sai ka kaula kai ka nema masa Allah ya gafarta masa ba ka ja daga ba ka ce Za ka buga da wannan malamin ya saba wa sunna kai duk wanda ya saba wa sunna sai inda karfin ka ya kare kai kaza kai kaza ai da an yi wannan duk da cewa alhamdulillah yanzu an fara wayewa dan na saba maka ka saba min wannan ba zai sa gaba ɗaya mu tada duniya tsaye ba mu ki yadda ta zauna an wuce wannan wannan marhala amma da kai an yi wannan wannan rigimar karatun nan da nake wani da na dan kisa wani abin da ya ji ba daidai aka faɗa a mimbarin wa'azi ba to kenan ana tada sallah in ni na wuce to shi zai fita ko ya zugarsa yana jiran mu gama su zo su yi tasu to amma alhamdulillah yanzu duk an gane cewa wannan duk zafin kai ne bai da ma'ana duk jayinci ne kishi ne mara ma'ana Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam رب العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan ya ce malam ko a mazhabinku kowa yana iya yin daidai kuma yana iya yin kuskure har ma ahlul baiti da sahabbai to a ina aliyu ibn abi talib ya taba kuskure to wannan ba wai maza abubu ba ne shine musuluncin Ba kamata ka fahimci wannan ba maza abi ba ne wannan musuluncin ne haka annabawa su kadai ne ubangiji maɗaukakin sarki yake faɗakar da su nan take da wahayi amma duk wanda ba annabi ba sai dai dan uwansa mutum ya gaya masa yana iya yi wa ya daidda yana iya yi wa kuma ya kiyarda saboda haka wannan ba wani zabin bane ai baya duk mu yi dogon bayani akan wannan haka ba maganar mazhabi yake ba ba mu ce maka mazhabin wani ba ta muka wannan shine musulunci dole a yadda kuma har ma alil baiti su ma suna kuskure waye ce alil baiti ba sa kuskure idan ka ce alil baiti ba ya kuskure abinda suke fakewa wajen bawa su alil baiti isma ayar da ubangiji madaukakin sarki ya yi maganar matan annabi a cikin suratul ahzab a cikinta da ubangiji yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا wannan ita ce ayar wanda a siyakin da ta zo mun sha mun yi dogon darasi a wannan a cikin musamman a darasin da muka yi a katsina karatunmu na rana irin ta gobe a cikin karatun bugayatul mushtaq na san bai yaɗa a nan ba bugayatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq risala ce sako da ibn taymiyyah rubuta mutanen iraki shi'ar iraki to a ciki da ya bugo da wannan ayar mun yi dogon sharhi a kanta ina tuna kuma a cikin wani darasi daga cikin darussan tafsiri na duguri akwai inda na eh, magana amma dai ina tsammani na wancan ya fi faɗi akan wannan ayar da ta yi magana ne akan matan annabi inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da kazanta ahlul baiti ya ku eh, mutanen gidan nan wa yutahhirakum tatheera ya tsarkake ku tsarkakewa ta sosai suka ce to wannan tana nuna cewa ba sa sabo wanda wannan ayar in dai tana nuna ba ta sabo ba sa sabo to duk sabon ma ba sa sabo musamman wanda suka halarci yakin badar kamar da ya zo cikin suratul anfal ubangiji a cikin suratul anfal da yake ta id yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum ar-rijsa ta shaytanu wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam a cikin wannan aya ubangiji yayi maganar aikin da ya ga mutanen badar id yughashshikum an-nu'asa amanatan min lokacin da yake lullube ku yake lullube ku da gangadi dan ya sa muku nutsuwa da kwanciyar hankali wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma yake saukar muku da ruwa daga sama li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijsa shaytan ya tafiyar muku da kazantar shaytan saboda kaga duk ahlul badar ahlul badari kenan su ma duk masumai ne wanda cikin su akwai Abubakar da Umar wanda ku a gurin ku manyan mujirmai ne me ya bambancin wannan ayar da an kuma rijsa alal baiti da waccan kuma yuzu wa an kuma rijsa shaytan da abu ɗaya ne sauraka in har ka yadda waɗannan ma'asumai ne saboda wannan ayar to dole ka yadda waɗancan ma ma'asumai ne don duk magana Allah ce sai dai idan kana nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din to sai ka faɗa da yake sannan ubangiji madaukakin sarki irada ce yayi ba cewa na nayi ba cewa yuridu an gane akwai kwanci tsakanin nayi da kuma uridu inda ma yuridu lahu yuridu lahu kakka cire yuridu ka fatta inda ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa wato aiki ne ubangiji ya dora muku tunda umarni ne da aka bayar eh. a cikin ayoyin duk umarni ne ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ubangiji ya shar'anta muku waɗannan abubuwan ne dan ya muku wannan gatan sauraka ba cewa kawai na muku ba irada ce kamar da Allah ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra babu masu tsanantawa kansu sauraka akwai bambanci tsakanin irada shar'iyya irada shar'iyya ba ita ce irada kauniya ba irada kauniya shi abin da ya riga ya faru akwai kuma irada shar'iyya shine a baka kuman a ce kayi kaza kayi kaza domin Allah yana son ka da kaza to ka iya yi ka ki iya yi wannan kenan saboda da za ka rike Allah na waccan ayar ba hujja bace ba hujja ba ce sannan abu na biyu kana tambayar sayyidina ali ya taɓa kuskure kowa ya san hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin sahihaini lokacin da sayyidina ali ya ce zai auri yar abu jahal an yanka ko ba yi ba su sun ce ƙarya ne <laughs> to in za ka kare ta sai ka fahimta inda karyar ta fito dan sanadin yana na a cikin sahihaini sanadi ne salsala ce wani daga da daga wani sai ka nuna waye kuma karyacin mu a halin sunna dole za mu yi bayanin istinadi karya ne sai mun faɗi sunan makaryacin mun kuma kawo tarihin malamai da suka yi tarihin sa ga abin da suka faɗa a kansa sannan amma ba kawai ka dubi abin da bai maka ba kawai ka bugi kirji kawai ka shaƙe suka ka ce karya ne to me za ka kama arne da shi yace alqur'ani karya ne tunda kowa shakar iska yake ture abin da baya so ya tabbata da kyakkyawar salsala sai yadda ali ya ce zai aure yar abu jahal annabi ya wurin bari ya ce na ji abin da ya yabi rabi ibn Las wanda ya auri zainab ya ce ya aure ta ya kuma cika mun sannan yake cewa fatima wani bangare ne nawa duk abin da zai taba da zai taba ta duk abin da zai bata mun zai bata abin da zai faranta mun zai faranta mun kuma ba zai taba yiwa a hada dan yar annabin Allah da dan yar makiyin Allah a gida ɗaya ba sai na alin daidai yayi abin da yake tunani in daidai yayi to maza Allah kuskure ne in kuma daidai manzo Allah yayi ba zai yiwu ba wanda ya ɗauka wanda ya ce kaza mun karanta sunan hudaybiya lokacin da annabi ya ce ya goge wanne ne daidai in gogewar ko gogewar in ka ce gogewar ce daidai to kaga sai ali ya kuskure da ya ki gogewa in ka ce gogewar ce kuskure kin gogewar ne daidai to kaga kenan manzo Allah ya kuskure da ya ai mun faɗa a can a baya muka ce shi kansa nan saboda irin abin da yake tuko su a lokacin ba shi tuko sai na umar ba shi ba yake ga an zalunce su sai da da abubakar da yake biya fi su walittaka ya ce ilzim garzaka tsaya matsayinka ka bi manzan Allah ilzim garzahu bi manzan Allah sau da kafa sannan ya gane ai fathan mubina ne wannan abin da ya faru to kaga anan zaka ce daidai ne ko ba daidai bane dole ka ce ba daidai bane to haka nan lokacin da sayyidina ali ya fita yakin mutanen sham kaga a nan da dama sahabbai ba su bai bayansa ba kuma shi da kansa da dama ya yi nadama ya yi nadamar fitar sa yakin jamal ya yi nadamar fitar sa yakin sufi wannan rubutaccen tarihi ne tabbatacce zai yi nadama akan abin da ke daidai ka zo ka yi sallah kuma ka koma kana nadama ka yi sallah duk abin da kaga mutum yana nadamar yin sa to ya gane cewa ba haka ya kamata yi ba ire-ire wanda suna da yawa wanda mu ba mu da irin wannan sala mu ce za mu yi ta tattara laifin wani wani ya laifi a kaza wani ya laifi a kaza to amma irin waɗannan waɗanda ba san martabar su waɗannan bayan Allah ba su suke jawowa kuma daga ba su ce kai makiyin sayyidina ali haka suka yi wa ibnu taymiya a minhajus sunna ai haka ya faru wannan tambaye da ibnu mutahhir al-hilli ya irinta ibnu taymiya yayi ta fada yayi ta magana yayi ta magana yayi ta magana sai kuma wani ya fito yace ce ibnu taymiya sai da ali ne ya tattara laifin sa to ni ma yanzu ina wannan magana sai a ce to kai sai da ali ne ka ce gu kaza ya kaza ka ce gu kaza ya kaza wanda kaga wani ne ya tsakuro gurin mu ku ba in kaga mun yi tambihi akan abu an zo kansa amma ba kawai mu zo mu zauna mu yi tara mu yi ta tara laifuffukan mutum ba tara da laifuffukan mutum zo na littafi aka yi guda cikakke na zai kai in ka dauka sai ka dauka abin kirki ne min hayati umar kana buɗe abin da zagin na umar da la'anta aka buɗe shi muna fatan duk wanda zai shiru Allah shi yadda shi ka gane da shi wanda kuma zai gane ba Allah ya mana maganin sa wanda ya mutum mutum ya rantsuwa sannan kuma ya karya rantsuwar to zai yi azumi ne a jere ko kuma sai kuma ba a jere ba Allah bai ce a jera ba cewa fa kaffaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum saboda haka babu maganar mutatabi'an azumi uku ake bunka in kai yau gobe ka sha ji ka dora gobe babu komai kai uku dai ake bukata wannan ya ce mutum ne makwabciyarsa za ta auri wani ɗan shi'a an ce ya ba ta shawara ya ce yana tsoron kada mutane su yi ta sa a unguwar malam ya yi matsayinsa a musulunci ah, ba daidai ba ne ga abin da zai cutar da ɗan uwanka musulmi kai shiru wannan shaida ce za ka bari ta gaskiya koye ta laifi ne wala taftumu shahada fa man yaktumha fa innahu asimun kalbu duk abin da shaida ce ake buƙatar ka ka bayar mai kyau ko ka gani ya kamata ka bayar musamman a irin wannan fage to ka ka boye in ka ka kai laifi kuma dan ba za ka ji tsoron zagin mutane ba za ka ji tsoron Allah ba annabi ba an zage shi ba me ba a gaya manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai da abin da za a gaya maka bai kai abin da aka yi masa ba dan dai ba za a kore ka da gungo ba za a kore ka to shi an kore shi da garin ba wanda zai dauko takobi da makami ce zai yaƙe ka kai da danginka dan kawai ka ce ka gaya matan nan gaskiya illa iyaka kawai a rika nuna ka dan yatsa wasu kuma za su yabe ka ai akwai mutanen kirki a buwar ba na jin wai duk mutanen banza ne akwai na kirki da yawa in suka ji abin da kai za su yaba maka su jinjina maka saboda ka har in ka tabbatar dan yanzu abin da za ka yi kokari kenan ka tabbatar da cewa dan shi'a ne ka je ka jefi mutum da abin da ba haka yake ba nan ma kuma ka je ka fada cikin wani laifi ba karami ba abin da za ka yi ka tabbatar da maganar da za ka faɗa ɗin haka take ba kana da hujjoji ingantattu wanda babu shakku a cikinsa cewa mutumin nan ga aƙidarsa to amma tun da yanzu aure yake so zai yi amfani da taƙiyya ya lullaba kansa sai ya aure ta sannan ya matsa mata cewa sai ta yi shi'anci ƴaƴan za su haifa sai sun yi shi'anci to anan ka taimaka mata ka taimaka wa ƴaƴan da za ta haifa wanda suke tsotsanta in kai haka to ka kyauta in kuma ka ƙin haka to ka san abin da ya kamata kai kaki in ba za ka iya yi kai kai tsaye ba to ka samu wani wanda yake zai iya isan maka da abin ka zantar da shi ka gaya masa abubuwan da ake ciki shi kuma zai iya wannan jarumta ya je ya gaya mata galibi abin da ya shafi nasihar aure wannan wajibi ce musamman ma abin da ya shafi addini abin da ya shafi addini wataƙila da yana da dan mako ne to kaga a komai kakka ce zaka matsa mata take aurensa zan yana da mako ka sai ka je ka bata labarin mutumin nan mako ne man mako ne a wannan bai zama wajibi ba in ta aure shi ta sanya da za ta yi suwar wuri amma abin da ya shafi addini wannan wannan ba daidai ba ne wai mutum yana ala suna je ɗaurin auren ɗan shi'a dukkan wata alaka da za ta nuna soyayya tsakaninka da shi akan abin da yake bai kamata ka yi ta ba yana da kyau ya zama na kana ta yi masa abin da zai fahimci kuskurensa har ya dawo ce wai wani me yasa ka tsane ni ne wai mai na yake yi ne ka zauna da shi ka bayyana masa gaskiyarsa amma kawai ka saki jiki ku ta amuli da shi akan haka yana zagin manyan bayan Allah Abubakar da Umar da usman da sauran manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana daukar shi masoyi ne wannan babu shakka ba karamin laifi bane anan ne ake alwala wal bara' ka nuna kishinka ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina ga mu takaita anan da fata abin da kuka faɗa daidai Allah ya ba mu rada abin da kuka Allah ya ba mu